jama'a musulmi mu da sake haɗuwa da ku a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a ne bakwai ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1446 daidai da bakwai ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na bakwai kenan insha Allah a cikin jerin jerin mu na ramadaniyat a inda muke karatu a wannan littafi maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam na shekul allama al-ustaz doktor abdulrazzaq bin abdul muhsin al-badr wa idan ba a manta ba professor abdulrazak Abdulmuhsin AlBadar a cikin wannan littafi yana kawo mana ladubba ne da suka shafi azumi ga baki daya da kuma yi wato hukunce-hukuncen azumi a darasin da ya gabata mun gama tattaunawa game da bayanin da malam ya kawo mana na cewa hakikanin azumi to shine mutum ya nisanci duk abin da Allah ya haramta wannan yake tabbatar da cewa eh lalle wani yana yin azumi azumi na hakika azumi kamar yadda muka yi bayani ba wai shine kawai mutum ya rinka kuni da yunwa ba ko yana kuni da kishirwa rashin ci ko sha wasu abubuwa ne da ake nema ga mai azumi amma ba su kadai ba akwai abubuwa da dama da ya kamata mutum ya nisanta dukkanin abin da Allah ya haramta wajibi ne mutum ya nisance su tsawon rayuwarsa musamman kuma idan yana azumi Allah ya sa mu dace a yau malam yace salamatul qulubi wal alsuni a cikin wannan darasi kuma za mu ji bayani game da yaya zaka kubutar da zuciyanka yaya kuma zaka kubutar da harshenka ya zama harshenka ya kubutu daga ainihin wato abubuwan didda suke jawo wa harshe matsala min afatin lisan al-lisan an gane ko abubuwan da suke wato matsaloli na harshe to ya za ka kubutar da harshenka daga haka sannan ba harshe ba kaɗai zuciyanka shi ma ya kamata ya zama zuciya ne kubutacce ina fata an gane irin wannan zuciya shine wanda zai amfani ne shi a ranar tashin alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man aka Allah fi qalbin salim to yaya zaka samu wannan zuciya kubutacce an fahimta ko ما نأتي روى الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الحاكم النيسابوري يروي حديث أبكي لكتاب المستدرك daga sahabi abu huraira da shi da wasu malaman suka roito hadisin wato hakim da wasu malamai abu huraira allah ya kara mishi ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce laisa siyama ma al-akli wa shurbi kun ga magana na ƙara fitowa daga wato harshe mafi gaskiya harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi fa ba wai kawai shine barin ci da sha ba wanda wannan shine mafi aglab na tunanin mutane kawai aka ce mutum na azumi to yana uni da yunwa yana uni da kishirwa wannan kawai shi muka ɗauka shine azumi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa siyama min al-akli wa shurbi azumi fa ba wai shine kawai barin ci da sha ba inna siyamu min al-lagwi war-rafasi haƙiƙanin azumi shine wanda ya kubutar da azuminsa daga faɗin yasassun zantuka kamar yadda muke ta ishara zance wanda ba shi da wani muhalli ina fatan jama'a gane wani malami yake ba da labari akan cewa mutum ne yake tafiya akan dabba akan jaki sai jakin ta yi tutsu da shi sai ya hambari jakin haka ban banzan jaki kawai ta isal imar ko bi isal imar wannan jakin banza ne nan take ce sai aka ba da labari cewa Allah ya turo mala'iku masu rekodin aikin da bawa ke aikatawa da mai rubuta kyawawan ayyukan shi da zantukan shi da mai rubuta munanan ayyukan shi da zantukan shi sai suka zo sai suka yi turus kowa ya rasa wa zai rubuta kalman dai banzan jaki mai hasana ka ce wannan ba kyakkyawan magana ba ne bare ya rubuta to shi kuma wannan ya ga kamar ba wani saƙo ya ba ba wani mummunan laifi ba sai aka rasa wa zai rubuta kuma dole ma yalfizu min qawlin illa ladayhi wuna atid to in kai ne wa za ka ba shawara ya kofin wannan magana a cikin na lada kasan ba zai taɓa shiga nan ba shine nan take sai suka ji wahayi su mala'ikun ana ce musu duk maganan da ba zai iya shiga rajistar mai kyawawan ayyuka ba Ba kai kawai kai ɗayan ka rubuta shi shi nan sai wannan banzan kalma sai ya zama daga cikin list na munanan ayyukan da ka faɗa a duniya to ka duba wannan irin ah, zance jama'a to balantana kuma zance da zai zama na wargi an gane wannan da kyau ko magana wanda zai zan na rashin kan gado na rashin tsari shi sa kaji manzan Allah ya ba mu shawara shi matukar kayan imani da Allah da ranar lahira in ba za ka faɗa alkhairi ba kai ne ko ba komai ka kubutar da littafin rekod ɗinka ba a cika maka shi da maganganun banza ba wanda za a wayi gari ba kada wani sakamako da za ka samu a kansu kuma ga jibgin kaya ka tara wa kanka so tulu samat tsayin yin shiru yana daga cikin sifan bawon Allah na gari amma ka daina ɗauka cewa wani wani abin burgewa ne ka zama wani aku kuturu ko ka zama wani koji har kana sha'awan an ce duk inda ka je to ba a yi shiru a wajen ba sifa ce kyakkyawa ba to ka je ji annabi ya ce abin da ake cewa azumi shine mutum ya kame daga lagawu duk wani magana da yake ya fashe warrafafi da kuma magana na batsa maganan batsa ko da kuwa da sunan cewa kana neman abinci ne don ka san wannan abu yanzu musamman ban sani ba ko na arewaci da yake nan muke rayuwa shi yasa muke ganin abin yayi common har abin yanzu ba a jin wani damuwa akwai wasu nau'in mutane da za ka rinka jin irin waɗannan kalaman a bakin su kuma ba wanda yake tsawatar musu la gwamnati wala ainihin wato malamai wala mutanen da ake ganin su dattawa wala mutanen da suka san ya kamata kuma kowa na ji shi ne irin waɗannan masu tallace-tallacen magungunan nan wani irin ba ne ba sa yi ana hana su jama haka za ka ji suna ta sakin baki wai da sunan kasuwa a tsakiyar kasuwa ga maza ga mata ga dattawa ga matan aure ga 'yan mata ga yara ƙanana kuma ka ga mutum ba yaro ƙarami ba da ka taɓe sai ce ai wai sana'a yake yi sai sana'a yake ka zama mara kan gado to duk wani kalma da yake rafas yana ma bata azumi daga nan zaka gane hadarin kalmomin so ba daidai bane jama'a Allah ya kyauta ba ku ganin irin uslubin da Qur'ani ya koya mana Qur'ani in yazo zai faɗi kalmomi irin wanda ba a saba sakin shi saka kai haka ba sai ga Qur'ani ya faɗe shi da wani uslubi wanda yake da soft landing al'ana bashiruhunna wabtabu ma kataba Allah lakum Allah yace da an hana ku kusantan iyalanku a watan Ramadan gaba daya amma yanzu an ba ku dama idan aka ainihin wato shiga dare a cikin watan azumi to bashiruhunna ku je da Qur'ani ya bada sai ce ku basharance su duk ne hankali ya san me ake cewa amma wani sai ce a bari a fito da shi karara abada Allah wannan ayi rashin kunya ne balakana kuma wanda zai zauna majalisin da yake karantar da al'umma karatu kuma na addini wai sai rinka faɗin kalmomi ai wai saboda a gane karatu ne za a gane a ciki in ba ku tsara ba shi sa ga saboda rashin dacewar irin wannan abin da kuma bai yi insijani da al'adar mu ba mu musulmai ba an taɓa tantin za a kawo wani karatu shi sunan shi education ba ka duba yadda aka yi abin hujumi saboda an san bai dace da common sense ba kuma an gane wannan da kyau ko rayuwar duniyan nan shekaru nawa kenan ake yi tun lokacin da ake yi ma'aurata ba sai da zafi mu'amala ba sai an shigar da wani karatu cikin yan primary yoshi sex education ba a koya musu ba maya suke karewa na fata an gane Allah ya kyauta to kun dai duk irin waɗannan kalmomi jama'a kuma kowa ya san irin kalmomin Sai idan ka yi su kana azumi azumi ya ɓaci da haka annabi yake azumi hakikanin azumi shine ka kame daga irin waɗannan ba fa in sabaka ahadin kaji annabi yace da za a kai ga wani zai ɓace ka ya gaya maka kalmomi na zagi wajahila alaika ya zo yi maka wauta ya yi maka abin da zai ɓata maka rai zai tada maka hankali faƙul ga abin da za ka ce mishi in ne sa'imin in ina azumi da duba kalmar inni sa'imun akwai wani wato abin kyama a cikin irin wannan kalma babu amma ka zo ka ce wa mutum wawa kowa ya san wannan ba daɗi ne ka ce mishi takare ko ɗan iska an fahimta ko jahili wannan kai ka san babu a ihsani a cikin ka. Allah kuma ya ce wa qulu nasi husna in za ka gaya wa mutane magana ka gaya musu mai kyau Allah ya sa mu dace وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير وانا حديثي كما دام جيازو دقى صحابي يزيد بن عبد الله الشخير عن الأعرابي قال يتي دقى ونبا قوي يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وذكر الحديث ya ji manzon Allah tsira da insha Allah tabbata gare shi yana cewa sai faɗi yadda hadisin yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace sawmu shahri sabri azumtan watan nan cir watan da aka fi sani shi da watan hakuri wa talatati ayyamin min kulli shahri da azumtan kwana uku a kowane wata mutum ya mai da wannan ɗabi'an shi ma'ana duk watan ramadan zaka azumci wannan watan shine shahru sabri ina fata an gani shi yasa wasu malaman tafsiri suka fassara wancan aya na cikin alqur'ani cewa ah, ista'inu bis sabri was sala suka ce as-sabru anan shine azumi ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin azumin watan Ramadan ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin salloli da Allah ya farlanta mu saboda gashi a cikin wannan hadisi annabi ya kira watan Ramadan da shahru sabr an gane ko to annabi ya ce azumtan watan hakuri abubuwa da yawa suna iya zama dalilin da yasa annabi ke kiran wannan wata watan hakuri. kaga za ka haƙura daga ci ka haƙura daga sha ka haƙura daga duk wasu abubuwa da da sun halatta gare ka iyalinka an fahimta ko to kuma ka ƙara haƙura da an yi wato kula da dokokin Allah sai kuma kowane wata a shekara bayan watan ramadan ka yi ƙoƙari dirrinsi ka azunci kwana uku a cikinsu idan wannan ya zama ɗabi'ar ka ko to bari ka ji abin da irin yadda rayuwanka zai koma annabi ya ce yuzhibna wa harasadi wannan ɗabi'a idan mutum ya yi inculcating ɗin shi to tabbas zai tafiyar mushi da ainihin wato zafin zuciya ba za ka rinka jin zuciyanka cikin kunci da damuwa ba za ka rinka jin ka cikin fara'atu sadri ba ka da matsala da kowa ko da kowa na da matsala da kai saboda Allah ya wanke maka zuciyarka sakamakon ne sakamakon kula da watan Ramadan wajen azumtar su da kuma kula da azumi kwana uku a kowane wata yana cirewa mutum wato wutar zuci Za ka ga kana cikin nasuwa komai naka a cikin za ka rinka yi ina fatan jama'a gani to kun ga wanda bai da wato natsatsan zuciya ku ba shi wannan karatun zai magance mishi shi insha Allah sai malam ya fara ta'aliki ko ya yi mana shimfiɗa da waɗannan hadisan sai ce inna min as-samati al-azima wa sifati al-karima dalla ala kamal iman as-sa'imin al-mukhbitin wa nubli akhlaqihim salamatu sudurihim ko salamata sudurihim malam sai lallai yana daga cikin ɗabi'u masu girma da sifofi na karanci wanda ke nuni akan imanin mai azumi waɗanda suke komawa ga Allah cikin lamuransu ya ƙaru ya cika shine yadda za ka ga wasu kyawawan halayensa suna bayyana gwargwadon yadda mutum yake kyautata imani shi gwargwadon yadda imanin shi ke ƙara cika to kuma za ka gane cewa lallai wani imanin shi ya ƙaru a cikin watan nan gwargwadon yadda za ka ga wasu kyawawan halayen shi sun bayyana ina fatan jama'an gane kaga daga nan za ka gane alaƙa mai ƙarfi da yake tsakanin imani da kuma ɗabi'a don wani tunanin shi wai ba ruwan imanin shi da halayen shi da haka zai taka tobara amma kuma yana cewa a takwa hahuna haji haji <laughs> sabon mai karatu a takwa hahuna to ai abin da yake cikin zuciya shi yake bayyana a zahirin mutum an gano wannan da ke ko ba zai yi ka zama mara nagarta ainihin wato a cikin harkokinka ba kuma ka ce wai zuciyanka akwai imani mai kyau ba zai yi ba da aka mana yake cewa wa nubla akhlaqihim da zai bubbugar da kyawawan ɗabi'un mutane bayan sun an yi wato samu cikan imani saboda azumi da suke yi shine salamata sudurihim yadda zaka ga zuciyarsu ya zama natsatsi fitaccen zuciya wa alsinatihim da kuma harshen su zaka ga suna da control over their tongues and words suna iya wato a kiyaye harshen su da kalmomin da suke furtawa duk abin da zai furta sai ya lissafa menene zai kai ya komo in na faɗi wannan zancen yasa masu hikima ke cewa magana zarar bunu sai ka samu bahaushe kan fareren bahaushe za ka gane me yake nufi da wannan ka je ka bincika menene bunu to ya ake nufi in an zara shine baya komawa da haka ka san me za ka faɗa ba za ka zo kai magana kuma ka ce au na fasa ban faɗa ba a ina so kafin ka faɗa ne kake da wannan control din an gane ko so mai azumi yana samun linzami da yake tsare mishi abinda harshen shi yake cewa sannan kuma zuciyar shi sai ya zauna lafiya malami ce tijahu ikhwanihim almu'minin musamman yadda zai rika mu'amalanta yan uwanshi mu'minai kafin da ba waɗannan gabobi shine gabobi masu muhimmanci wajen mu'amalantar mu dan uwanka shine yadda zaka gaya mishi magana da kuma abin da kake tunani a zuciyanka game da shi jama'a ana fahimta ko mala yake falaita fi qulubihim ghillu ka gani ko da aka mutum ya wayi gari ya zama a cikin zuciyarsa babu gillin dan uwansa ba ka kin dan uwanka aw hasadun ko kuma hasada game da wata ni'ima da Allah ya wa dan uwanka ya samu karatu ya samu arziki ya samu kaza ya samu kaza ka ji zuciyanka ba ta nuna ainihin wato jilli na wannan arziki da Allah ya mishi zama ana fahimta ko sannan ya ce au zarina ko kuma nun kufurci ka kajin jin kai a takura kake tun da wani ɗan yana cikin walwala kai abinda kake so shine ka kaga ya shiga matsala an san duk wannan irin yanayin ɗabi'an mutane kenan ko to idan kai kana ibada azumi na za zaka ji duk wannan babu shi a zuciyarka wallahi fatan alkhairi kake wa kowa inda kana da hali ma za ka yi wa mutum abinda wato zai sa shi ya samu jin daɗi da nutsuwa, to kaga ba ka da damuwa kenan ko kaɗan mala yake cewa walaysa fi al sinatihim to kaga zuciyanka ya zama a kubutacce kenan ko to harshe kuma fa akan harshenka babu giba wato ka je ka rinka gulma a bayan mutane kaga da harshe ake wannan ko au namimatun ko kuma an namimanci ka je kana batancin mutum a bayan idan shi a wajen waɗanda yake hulɗa da su kaga giba ka faɗa abinda yake gaskiyar abin da ya aikata amma bai san a sani an na nimanci kuma magana ne da za ka je don a ji haushin shi ka ɓata shi an fahimta ko au kadibi ko yin ƙarya ka ga waɗannan ayyukan harshe kenan au waqi'atin ko kuma aukawa cikin mutuncin shi ka je ka ci mishi mutunci ka je ka ainihin wato zubar mishi da mutunci ya yace to waɗannan bal la yahmiluna fi qulubihim illa al mahabbata wal khair bayan Allah na gari waɗanda suke azumi mai kyau ba abin da suke kimsawa a zukatansu sai kauna Allahu akbar ji kana kaunar dan uwanka wal khayr da al khayr wal rahma da jin kai wal afa da ainihin wato jin tausayi wal ikram da girmama dan duk wanda zuciyar shi haka yake ji game da yan washe, wallahi ya zauna lafiya kuma zai gama da duniyar nan lafiya ba zai mutu cikin damuwa da jin haushi da tashin hankali da wasu cututtuka da za a rasa kan gadonsu ba saboda ya sa wa zuciyar shi waraka da zama lafiya zama ana ganewa ko malam yake cewa wala tajri ala alsinatihim illa kalimatin nafi'a ya gyara zuciyar shi ko to harshen shi kuma ba za ka ji komai na fita ba sai kalmomi masu amfani nasiha ne wa'azi ne jan hankali ne karatun alkur'ani ne abin da za ka rika ji kenan wal aqwal da zantuka al mufida wanda suke masu fa'ida kamar na zai yi ciniki na kasuwanci abin da yake bukata zai gaya wani abin da ake ciki na wani hali ko yanayi duk abin da baka rika ji a bakin shi kenan wadda awati sadiqa da kuma fatan alkhairi da kuma maganganu na gaskiya ina fatan jama'a gane malai ce fahum fi zimrati man asna Allahu alaihim wa zakkahum bi qawlihi ta'ala to wanda ya samu irin wannan zuciya mai kaunan bayan Allah da musu fatan alkhairi da kyakkyawan tunani a kansu da jin kai da karamci sannan harshen shi ba baya faɗi sai kalmomi masu amfani da zantuka masu fa'ida da ainihin wato a gaskiya to zai shiga ƙarƙashin waɗanda Allah ya sifanta su da cewa kuma ya tsarkake su ya ce wallazi na ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a ƙarshen wato duniya suka zo bayan sahabbai kenan ya ƙununa su bari ka yadda Allah ya sifanta su da waɗannan gaɓoɓi nasu gaban harshe da zuciya kaga ya ƙununa da me ake magana da harshe Allah ya ce to akan harshen su ba abin da zaka ji sai dai ka ji suna cewa rabbana firlana, ya ubangiji mu ka gafarta mana ba mu kadai ba wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta wa ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani kaga wanda yake yi wa ƴan da suka rigaye shi da imani addu'a wasu ma bai san su ba me kake tunani game da ƴan uwan shi da yake rayuwa da su jama'a ana gane yadda ake fahimtar nasoshi ko sai Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan idan ka sa harshen mu ya zama yana faɗin alkhairi zuciyar ma Allah kada ka sa kiyayyan wato bayin Allah nagari a cikin zuciyar namu kaga ka gyara mana harshen mu kenan ka gyara mana zuciyar mu haka Allah ya sifanta bayin Allah nagari wala ka ja'al fi qulubina billan lil ladina amanu ya Allah ka sa kiyayyan masu imani a cikin zukatan mu rabbana ubangijin mu innaka raufun kai mai tausayawa ne kai mai jin kai wannan aya ta goma kenan cikin suratul hashr malam yace fana'atahum rabbuhum bi khaslatayn azimatayn wa sai Allah ubangijin su ya sifanta su da wasu halaye kyawawa guda biyu da kuma wasu ɗabi'u manya-manya guda biyu menene waɗannan halayen da ɗabi'un sai ce ihidahu ma na ɗayansu, ta ta'allaku bil lisan yana da alaka ne da harshen su ta fi alsunatihim tijahu ikhwanihim ba abin da yake akan harshen su tijaha ikhwanihim muminin Illan nuski wa du'a sai nasiha sai addu'a da haka ba za ka taɓa jin sun yi amfani da harshen su sun ci mutuncin musulmi dan uwan kuwa sai dai ka ji suna addu'a sai dai ka ji suna musu ainihin wato a nasiha ya kulu na fillana wal ikhwan na ladina sabaquna bil iman wal fatratu thaniya dabi'a na biyu da Allah ko hali na biyu da Allah ya kifanta su da shi ta ta'allaku bil qalb wannan kuma zuciyarsu ne Allah ya fassara mana yadda take fa qulubuhum kaga dai zuciyarsu salimatun kubutaccen zuciya ne tijahu ikhwa tijaha ikhwanihim idan ka gwada yadda zuciyar ke tunani game da ƴan uwansa masu imani laita fiha ghillun babu gilli a ciki babu jin haushin musulmi aw hasadun babu hasada a ciki aw hiqdun babu wato nunkufurci aw daghina babu wani damuwa game da yan uwansa a ciki aw nahwi zalika ko na abu makamancin wannan wa salamatu sabri wal lisani huma min awdahi ad-dalail al وأصدق ala على Siyan wa وكماله to wanda Allah ya bashi wannan abubuwa na kukutan harshen shi da zuciya to shine mafi dalili a dalili mafi girma ga kuma mafi gaskata cewa azumin wannan bawan Allah cikakken azumi ne bai da nakasu da aka ka binciki zuciyarka tun da aka fara azumi zuwa yau ka ji muna yini na bakwai yaya tunanin zuciyarka game da 'yan uwanka musulmai yana jin haushin musulmi yana ƙin musulmi musulmin nan kuma kowane ne Madamar musulmi ne to idan zuciyanka na kin shi to azuminka har yau bai cika ba Abin da Malam yake ce maki kenan idan harshenka baka bar musulmai sun zauna lafiya daga irin munanan ayyukan harshe ba to azuminka har yau bai cika ba da haka sai ka bincika waɗanda da kai mu'amala da su daga fara azumin nan yau kwana yini na bakwai menene alakan da ya gudana tsakaninka da su inda za a je a samu wani a ce tsakaninka da wani a cikin tattaunawa da kuke yi na kasuwanci ko sana'a ko wurin aikinka a ma'aikata ko a anguwanka tsakaninka da makwabcinka ko a cikin gidanka tsakaninka da 'ya'yanka da iyalanka za su yi shaida na alkhairi cewa a na gaskiya tsakaninmu da shi babu wani wato magana ce na alkhairi so kowa ya tambayi kanshi daga nan za ka fara rankin azuminka ka gane wani mataki azuminka yake ya cika ko ko har yanzu yana mataki na ƙasa jama'a ana ganewa ko Allah ya sa mu dace mana yake cewa ala tamami siyami wa kamali wannan zai tabbatar da cikan azuminka da kuma nagartan azumin wa qad kana salaf to in baka fahimci abun ba bari a baka maka misalin magabata irin yadda su suka tsare gabubunan nasu guda biyu ya kukuta daga duk wani wato hadari da yake sa ko kuma da yake jawo ma wannan mutumin matsala wa kana salafu rahimahumullah magabatanmu na kwarai Allah ya kanta da hana ya'udduna al-afdal fihim aslamahum sadran wa lisana kaji yadda magabata suke gane wane ne mafi nagarta a cikinsu su shine gwargwado yadda suka ga tunanin mutum game da 'yan uwan da kuma harshen shi ya yake sakin shi a wajen 'yan uwan daga nan suke gane wannan ya fi kowa cikin mu ina fatan jama'a an gane qala iyas bin muawiya bin qurra wani malami da ake kira iyas dan muawiya dan qurra Allah ya mishi rahma yace kana afdaluhum indahum wanda yafi kowa falala a cikin su yana nufin suwa ayyus salaf magabata tun daga cikin sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su idan suna son su gane wa yafi kowa nagarta a cikin su sai ka ji sun ce aslamahum suduran wanda ya fi kyawun tunani a zuciya game da yan kuma ka san dai abinda mutum yake tunani game da yan ana ganewa za ka ji mutane ma suna cewa kai wani wallah bai da matsala bai da matsala da kowa za ka gan shi faran-faran da kowa ba ana faɗi ba ana faɗi to sai ka duba kai kana cikin waɗanda za a siffanta da haka ko ko za a ce kai wani dai ka dai bashi dai kawai bai halin shi sai shi haka ne ko to daga nan za ka gane akwai matsala to su salaf idan suka gano wanda a zuciyar shi baya nufin kowa da sharri sai ce ya fi kowa nagarta a cikin su sannan wa aqalluhum riba shine mafi wato rashin samun shi yana gulman mutane za a ce maka ba mu taba jin gulman mutane a bakin shi ba to ya fi kowa falala a cikin su kenan ina fatan jama'a gani wa qala sufyan bin dinar malam sufyan dan dinar shi ma yake cewa qultu li abi bashirin na cewa wani malami mai suna baban bashir wa kana min ashabi ali wannan yana daga cikin almajiran aliyu dan abi talib kaga tabi'i ne kenan yace akhbarani an a'mali man kana qablana akhbirni an a'mali man kana qablana nace algafa ta malam ka bani labarin yaya magabatan mu suke ne wato malaman ku su sahabbai yaya suke qala sai kanu ya'maluna yasira wa na katira wallahi magabatan na kware aiki kadan suke yi amma su samu lada mai yawa ka ji fa yadda kai yanzu zaka zo ka dage ka kana son kayi da yawa dan ka samu da yawa su magabata zai yi aiki ne kadan amma ya samu lada mai yawa kala amma bari ku je ce kultu wani magani ce ban gane ba ya zama yar hakin kenan ina fata gari sun san wani ne abokinmu da yake daga faki muka tambaye shi wani yasa ake cewa sallah yar faki ne sai ce a'a ba yar faki ake cewa ba wato a da akwai wasu matafiya ne ko kuma har yanzu idan mutane na tafiya lokacin sallah yayi a mota sai aka yi fakin da mota aka ce a yi sallah za ga ana tsayi ne cikin gaggawa shine ake kiran sallan mai gaggawa sallan yar fakin na fata gane Allah kyauta to to ba irin haka ake nufi ba me kake nufi da cewa aikin su kaɗan amma ladan su mai yawa kala sai ce li salamati sudurihim saboda zuciyar ku tsaftatacce ne ku fitaccen zuciya ne ba sa nufin kowa da shari shi sa wallahi suka ba ruwan su da an wato su cika wa kansu aiki kan abin da ya zo a sunna da aya in suka aikata shi ke na kai a ba su lada Allah ya kyauta malam sai yace to in ka gane muhimmancin waɗannan gabobin guda biyu da aka ce kai kokari ka kubutar da su da harshe da zuciya ko to sai ka gane ba lokacin da ya kamata ka gyara harshenka da zuciyarka irin cikin watan Ramadan saboda lokacin ne zuciyar da harshen yake shiga wani yanayi na daraja in ba cikin Ramadan ba ba za ka taɓa samun wannan yanayin ba sai ce wa Ramadanu fursatun zahabiyya in gani ko watan Ramadan to wani lokaci ne mai daraja wahibatun ilahiyya wani kyauta ne daga Allah litaslama sudura wal alsuna da Allah ya kawo domin mutum ya gyara zuciyar shi da harshen shi min kullil kadarat aw al kudurat daga dukkanin matsala shine al kudur wato abin da zai jawo zuciya matsala da harshe wal adawa da kuma an yi wato dukkan cututtuka jam'in ja'u ko al'adawa cututtuka sai ce falaisatil ibra min siyamika an tantin an an ta'ami wa shara da haka ka gane ashe azumi da aka ce ka yi ba wai kawai ka hana kanka ci da sha ba wa yufiru qalbaka ala al-hikri wal hasad amma kuma zuciyanka yana nan bai fasa yin hasada ba bai fasa yin hikidu ba wal bugudu bai fasa kin bayan Allah na gari ba li ibadillah aw yuftiru lisanaka ala alghiba ko kuma ka ci gaba da sakin harshenka kana cin naman mutane wal namima kana annamimanci wal gush kana al-Gushu, wal kadhib kana ƙarya was sabab da an yi wato kwatanci was shakin da zagi ba abin da ake nufi da azumi kenan ba ina fata an gane la'anna man kana hadha halahu da min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash duk wanda ya ci gaba da waɗannan munanan halayen wallahi azumin da yake yi ba abin da zai tashi da shi sai yunwa da kishirwa mara lada Allah kiyaye wa fil hadisi ya kuma zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito malam Nasiruddin Albani ya kyautata hadisin a cikin sahihu targhib manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace rubba sa'imin حظه من صيامه الجوع annabi ya ce ana iya samun wani mai azumi ba abin da zai tashi da shi a wannan azumin da ya yi sai yunwan da ya koda cikin shi da kuma kishirwan da ya azartar da kanshi so ya yi aikin fankan fayau ne kawai ba lada ba la'ada amma dai ya ji a jikin shi cewa ya koko saboda yunwa da kishirwa annabi ya ce iya abin da zai samu kenan Allah ya kyauta Allah ka tsare mu daga irin wannan azumi wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi saharu annabi yace wallahi wani mai tashin dare yana ta sallah din nan sallar tarawih sallar hajjam tahajjudi qiyamul layli yaqiyin bacci annabi yace ba abinda zai samu a wannan sallar da yake da tashin nan sai kawai hana ido bacci ya wahalar da kanshi ne kawai ya hana kanshi bacci amma bai da ladan da ake sa ran wanda ya irin wannan ibadan ya samu to kaga me zai jawo mu mutum wannan tsakani da Allah shine idan akwai matsala a zuciyanka da matsala akan harshenka shine zuciyan baka yi niyya kyakkyawa ba sannan ka sanya riya a ciki to shikenan aiki ya faci رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان السبب الأعظم ما نأتي دليل ما في جرمة لسلامة صدور أولئك الأخيار da ya sa waɗancan magabata na ƙwarai suka zauna lafiya wa alfinatihim kuma harshen su ma zauna lafiya zuciyarsu fari huwa quwwatu silatihim billahi wa shiddatu ridahum anhu shine karfin alakan su da Allah da kuma irin yadda suke matsanancin neman yardan Allah shi yasa su suka zauna lafiya sun gane ba za ka samu yardan Allah ba sai ka kiyaye harshenka sai ka tsaftace zuciyarka. ina fatan jama'a gani bari mu kara da wannan zance na ibn qayyim a gurguje saboda yanayin lokaci wanda zai kara fito mana da me malam yake nufi da ainihin wato wannan gaban malam yace qala ibn qayyim babban malami abu abdullah ibn qayyim al-jawzi al-qazwini yace rahimahullah ar-ridha kun ga samun yarda yaftahu lahu babu salama zama lafiya yake bude musu kofa duk inda kaga mutum ya samu wato yardajjen yanayi to ya bude kofan wannan yardan ne da ƙofan aminci fa yadda ala qalbahu saliman naqiyan min al-ghish wal wad-daghal wal-ghil da ka ka sanya wa zuciyanka ka sanya zuciyanka ka shafa wa zuciyanka ruwan sanyi ta hanyar cire al-ghish wato yi wa mutane tunani na zaluntansu waddaghal da kuma ainihin wato jin haushinsu wal gillu da kuma gilli a zuciyarka wala yanju min azabillahi illa man ata Allah bi qalbin salim yace ku tuna cewa ba wanda zai kubuta daga azabar Allah wallahi sai wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacce kama an fahimta ko kadalika la kadalika wa tastahilu salamat alqalbi ma'a sakhati wa adam ar riba. shi yasa babu zuciyar da kuma zai zauna lafiya sai in babu kiyayyen mutane a zuciyar sai kuma ya cika wannan zuciyar da ma'ana ta ya cire wannan zuciyar rashin yadda da mutane ina fata an gane ka duba da kyau ka gani duk sanda ka sa wa zuciyarka damuwa ko kai kake cutuwa don waɗanda kake a kan ba basu san kana yi ba kai kuma kana nan cikin kunci ka kasa samun walwala kai ta bushewa a tsaye saboda ka sa wa kanka fitina to kaga wa yake wahala kai amma duk wanda ya cire wa kanshi damuwa ko sai ga wallahi ko zai da taro amma yana rayuwa cikin kwanciyar hankali har ka ga ana tunanin ko yana da ya tara ne ba abin da ya tara sai kwanciyar hankali kawai saboda me saboda ya cire wa zuciyar shi damuwa malam yake cewa wa kullama kana al-abdu ashaddu rida kana qalbuhu aslan kun gani ko duk sanda bawa ya tsara tsananta yardan shi da Allah ya yarda da Allah kawai Allah shine komai nashi wallahi wannan ya samar wa kanshi zama lafiya ba zai taɓa shiga cikin wani nunkufurci ba ko wani ciwon kai ko wani rashin a natsuwa wallahi duk babu shi saboda ya tsananta yardan shi da Allah kawai shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan yardan ya gwada mu sahabbai a matsayin misali da mu sauran al'umma duk sanda wani abu na tsanani ya zo sai a ga manzo Allah cikin kwanci hankali sunan sahabbai hankali ya tashi ya manzan Allah ga maki yanar sai ce akwai Allah cikin ruwan sanyi zai ce musu akwai Allah ya manzan Allah yunwa ba abinci a gani sai ce zauna Allah zai kawo mafita kuma ba za ka tashi a wajen ba sai Allah ya kawo mafita yarda da Allah kenan to Allah mu yarda da Allah da yadda Allah zai rika salma mana matsalolin mu an gane wannan da kyau ko ka duba irin yadda muka shiga matsaloli a ƙasar nan na cewa to komai ya yi tsada yanzu za a yi ta mutuwa ba za a iya rayuwa ba amma da muka sallama wa Allah fa ga nan komai ya ci gaba na normal kuma ana samun sauki yanzu idan da kowa zai tsaya wa kanshi lissafi irin statistically da ake cewa din nan a koda yaushe a kulle yau ne kana cin abin da bai gaza dubu ɗaya ba on your own kai kawai na abinci a yadda abinci ya tsarin nan haka ne ko ba haka bane to mai iyali kage da kai da ita dubu biyu kuna da 'ya'ya da kai da 'ya'yan a ce su ɗari biyar biyar ko da su biyu ne kage dubu uku kenan kullum kenan a wata kana buƙatar naira dubu casa'in a dubu ɗari goma ne kawai babu albashin nawa kake samu a wata to daga yana dubu casa'in ne yake zuwa daga Allah ne kawai <laughs> saboda gashi kana rayuwa to ka sallama ma Allah kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko amma ga tsaya ka fara tunani ta to yanzu ni yanzu wani to billahi ba zai yi a ba zai yi ba to shi ke na za ka kwanci ki Allah ya sa wa dace da haka sai malam ibn alqayyim ne yace mutum ya sawa zuciyar shi wallahi ya shafa wa zuciyar shi ruwan sanyi saboda tsaban yadda shi da Allah fal khabatu wad daghnu wal gishu qarinu sahab abin da ke sawa mutum damuwa da jin haushin mutane shine ka sawa zuciyanka baƙin wato tunani akan mutane da kuma rashin kyautata zato mutane da kuma tsabar nufin mutane da sharri to wannan kullum kana cikin tashin hankali ba ka cikin zama lafiya wa salamatul amma mutumin da yake son ya samu zuciyar shi a kwance hankalin shi a natse wa birruhu da kuma wato nagarta wa nushuhu qarinur rida ka sa wa zuciyarka sanyi ka bi Allah ka ainihin wato yi wa kanka nasiha ka yi wa kanka karatun tanasu wannan zai sa maka yarda da Allah ina fata an gane wa kadhalika al haka hasada ma huwa min samarati saha hasada ko to abin da yake biyo bayan wancan mugun tunanin zuciyarka kenan saboda kai ka riga ka zama mai mataccen zuciya ba ka da wato kyakkyawan tunani sai kai kai wa kowa hasada to shi kenan ka samu matsala wa salamatul qalbi minhu min samaratir riba wanda kuma kaga ya samu natsatsen zuciya to sakamakon shi kuma tsabar yadda da Allah da yi Allah madaukakin sarki ka samu dace da haka sai ma da yake wa samaratu سلامة القلب التي هي ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصى irin sakamako da mutum yake samun in ya kwantarwa kan shi da hankali ya daina mugun nufi ga mutane wallahi ba wanda ya san iyakansa sai Allah fa salamatu sadri rahatun fi dunya wa unusun wa tamanina kaga duk wanda Allah ya bashi natsatsan zuciya wallahi ya zauna lafiya a duniyar nan kuma zai rinka rayuwa cikin jin daɗi sannan kuma zai samu wato kwanciyar hankali ba za ka gan shi cikin damuwa ba wa buhu fil afira min ahsani sawa a lahira kuwa sakamakon shi ya fi kowane sakamako girma wa ka, izzaka akbaru ganima riban da zaka kwasa na rumo a ranar lahira saboda kubutaccen zuciyar da ka tafi da shi to shine mafi girman riba mafi girman ganima Allah ka sanya mu daga cikin masu samun wannan ganima sai kawo wani hadisi yace wa fil khabari kala Zaidu ibn aslam sahabi zaid ibn aslam yace dukhila ala abi dujana radiyallahu anhu wa huwa maridu. an shiga wajen wani sahabi da ake kira abu dujana Allah ya kara mashi yadda a halin ba shi da lafiya wa kana wajuhu yatahallalu ku ji wani abin sha'awa Allahu akbar da aka shiga an same shi bai da lafiya amma sai aka ga fuskar shi na kyalli yana walwala ba shi cikin damuwan nan irin yadda ake ganin mara lafiya da zaka ga ya ci magani ya ɓata rai ya sha mur ta sai aka gan shi cikin farin yanayi faƙila lahu sai aka ce wa abu dugana ma ne waje ka ya tahallal akar makallawa ya muka ga fuskanka na kyalli kamar wani amarya ko ango faƙala ta ce ma min amali shay'un aw saka indi min isnatai ita wallahi ni ban san dalilin haka ba amma ina zaton abubuwa guda biyu ne da nake aikata wannan farin fuskar da suka yi ba wai wani allura aka yi min ba ba mai na shafa ba ko kuma ita ba wani kwaya na sha ba yake amma ɗayan abu biyu nake tunani na ɗaya kuntu la aka kallamu fi ma la ya'ani ni ke ka gane nan wallahi ba na sa baki akan abin da bai shafe ni ba da aka bi yadda aka kada aka raya ana ta kace na ce ko in maganar bai shafe ni ba zan yi kunun shegu ne kawai wuce ban ma san ana yi ba balantana a soma baki yake to wannan yake sa min nasuwa sannan na biyu wal ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima ce wallahi kaga zuciyar nan nawa duk wani musulmi bana jin haushin shi da haka zuciya na fari yake ga kowa ina wa kowa fatan alkhairi wannan shine sirrin kyawun jikina da kyallin fuskana duk da gashi ba ni da lafiya to kai kuma fa a yau kai kana da lafiya kana yawo amma da an ga fuskar ka sai a ga duhumun buhumun yayi bakin iri yayi muni saboda me kana jin haushin wasu ba ka musu fatan alheri kana cikin wannan bakin kuma sai ka ga wani alheri ya same shi sai ka ji an ce wani ɗin nan fa ya ƙara samun wani arziki sai ka ji kamar ka mutu <laughs> ba haka bane jama'a wani fa jarabawan da ya na promotion wallahi ya fito dan shi ne CEO na wuri kaza sai ka ji hawan jini ya taso kafin ka hankali sai ka ji shi kenan kayan ke jiki ka faɗi now eh. now akwai yadda wato sun zo a fitar ba da aka yi na wato wani al'amari na Allah na a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم